maraba da zuwa dubin gaisuwar fatan alheri bisa kan wannan shirin yau fara ta yi nisa da haniya babban birnin yamai Nous avons changé le cadre. Nous sommes à plus de 1300 km de la capitale. Garin Turaranguta, da Warabusko, da Miyan Karasu, da Tatasai, da Kihito. Inda wanda ne sa wannan region kiɗin da muka zo yau ya gane da muna a garin Difa. Matasan Difa kuma mun gore da wannan Aujourd'hui, la FADA veut en savoir plus sur la contribution des jeunes dans les préparatifs de la fête du 18 décembre du Fangla. Il vous souviendra qu'en janvier 2020, le Premier ministre à l'époque, Brigitte Raffini, a officiellement lancé les travaux entrant dans le cadre de la célébration du son deuxième anniversaire de la proclamation de la République du Niger le 18 décembre de la même année, dénommée FANGLA. Mais bon, ça va, ayukan da kare ba da to kuma da matakan da aka ɗauka sabila annobar covid-19 aka ƙara matsa wannan wasan yanzu aka yi shi sai bana 18 décembre kin yau ça a sai avec une cérémonie de salubrité lancé officiellement euh, par le président du comité d'organisation du Fangla. Ça a kuma mais comment les jeunes participent dans la réussite de la fête du 103e anniversaire de la république quelles sont les attentes de ces jeunes de l'IFA et comment cette fête va impacter la vie des jeunes qu'est-ce que les jeunes vont gagner avec cette fête Nous sommes aujourd'hui avec Asuman Suleiman. Il est réalisateur comédien. Ça va oui, ça va. Ça va, là, il y a l'autre. Merci. Nous sommes avec euh, Mohamed Hadi, Maman Amadou, ambassadeur de jeunes entrepreneurs. Yahwa, c'est chaud, hein Ah, c'est chaud. <laughs> on est avec... Bien que le mais c'est chaud. <laughs> voilà, on est avec les entrepreneurs. <laughs> on est avec les entrepreneurs. Les big boss, normalement, à ouais, les grands employeurs. Les grands employeurs. De la jeunesse. Super. Oui. Nous sommes avec... C'est Aboukar Issa, avec générique d'Ifa Ah, C'est très eh ben, euh, bon. Eh, d'abord, on vous félicite. Hein. Merci. soyez euh, la bienvenue à DIFA. Merci bien. Eh, merci aussi de penser à la jeunesse de DIFA. Mon a Aïcha, maman de Moutari. Elle est euh, jeune de DIFA. Ça va Yakike. Eh ben, Drama elle est actrice culturelle nous avons aussi Ramatu Umaru elle est de la culture de l'art de la communication nous aurons la rubrique présentée par Miss Dondi et la chronique de notre chroniqueur Chouchou Olivier qui est aujourd'hui avec nous. On applaudit pour lui s'il vous plaît. Il vient tout le temps avec euh, du merci Beaucoup, ça beaucoup d'amour. C'est ça va, Tranquille, tranquille, Dieu merci. Difa te plaît Ouais, Difa me plaît bien. Super. Ah, Oli, on a quoi au menu aujourd'hui Ben écoute, ce soir, on est à la place des martyrs. Ok. Donc en gros, la grosse question qu'on va se poser dans la chronique, c'est qui est un martyr ouais. Et pourquoi il est parti Pourquoi il est martyr Ok. C'est cela que nous allons parler ce soir. Merci bien. On se reprend. À tout à l'heure. Amis jeunes, après Nyame, Nyala, Dososoga, Malade Kwalia, Agare Sokni, Zender Sabwa, Tawo Sokola et beri Chandolo, aujourd'hui c'est Fangla. Voilà. Alors aujourd'hui, nous voulons savoir quelle est la contribution des jeunes de DIFA dans cet événement tant attendu. Ma première question va direct à toi, mon cher ami, avec Arissa. Comment vous avez vécu les préparatifs de Difangla Depuis 2019. Ouais. Comment vous avez vécu ça, les jeunes Yanné Kouka, Yanné, vous avez été euh, acteur ou euh, juste. Kuna kallore ne Yanné Yanné Alhamdulillah, na farko dai za mu muku godiya studio Kalongu yau da kuka baro Nyame Doso Tilaberi kamar yadda kuka saba kullum muna jin ku Nyame Doso Tilaberi na bakwaso ku huto nisa amma yau albarkacin Difa Angila kuka yi tattaki ha kuka zo ga abin ya shahi kamar tsare-tsare na sallah za a ce to alhamdulillah ka san abu na ka zo a garinka aka yi za ka ci moriya shi don saboda wannan hanyar kaɗai ma abu ne na moriya ga inda muke zamne wuri ne na ban sha'awa kaga wani wuri in ka ɗauki wannan foto ka nuna ba a ce a difa ne wanda ya san da difa bayayewa ya ce difa ne gaskiya muna godiya sosai a bisa ga eh, furumin gwamnati da ya hudo wannan fusa'a na kewaye na sallan dizi desambar kuma da ake na ana ma garuruka kwalliya bisa wannan gaskiya ya yi kyau yanzu sai dai kamar na ka ɗauka matasa lalle ba a cewa suna cikin shirye-shiryen nan kamar yadda suke so in aka ce kamar yadda suke so matasa a difa matasa ne wanda suna cikin wahalhalu tun shekara da goma sha biyar. har zuwa ga yau ayyukansu duka ya tsaya kenan da aka yi zancen difa ngila abin da na farko ya shiga kunnen su zuciyansu shine a tana yiwa difa ngila dalilin ayyukan difa ngila hawayenmu za su za a shafe mana hawaye da za a doke mu mu yi ayyuka sai dai kash da aka zo difa ngila ayyuka ne wanda dan kwangila kwangila ake ba dan kwangila sai ya ce a ah, technician kin shi ne leburorin shi ne ya ɗauko su daga nyamai ya ɗauko su daga damagaram ya ɗauko su daga maradi a nan difa sai da ma aka yi aka so a yi zanga-zanga ma a bisa wannan kin ya zamanto magajin gari tare da ya buga ma president kin difa angila lawan maruma tare da guvernar kin difa isa lamin sai da aka yi dan kwalmate aka dan samu dai aka ce yanzu zan ba da example kin fiber optic da kamar tuyuka da aka saka an kawo matasa 150 aka ce yanzu abin da za a yi a maida ɗarin a doka a difa a bar hamsin a haka nan ne aka samu shi ma eh, kin san harakan yau siyata za ta zo ta shiga ta wani wuri eh, matasa da realema wanda dai ba su da aiki suna cikin kunci babu abin da za su ci da uwayensu su ne karhin gidan suna hota neman leburancin ba su samu su kai ba abaka na ji magana ka na gode maimuna usman yanzu dai kin ga abakar ya hara zancen yaya ne wasu matasan da suka so su samu leburanci samu kwantara su samu aiki ba su same shi ba ke kuma aikin ki kamar gyare-gyaren gashi tun da wannan abun za a iya ya shafi kowa mm. kowa ma na iya samun kanshi a ciki to ke wannan sallan shirye-shiryen shi da mutanen da suka zo ya ne ka shi ke to ni dai gaskiya sallah ya mu tun da gaskiya 'yan mata suna zuwa salon suna gyara kansu mhm. a salon mm. eh kuma yadda dai nike gani gaskiya sallan nan ya yi mm. mutane ya taimaka mutane sosai mm. haka nan dai kawai zan aha jufa fa da otra cosa suka ba sa abin da yake ciki ba me yanna akwai da wanda suka samu abubuwan yi haka nan kamar masu defile wannan etu suna samun abin yi suna dan samun wani kudin su shi ma sayan na vantage haka nan ke gani mm. Mm. to mun gode muhammad hadi <laughs> saba oi saba ta su abu karai zancen kwangila oi da matasa wata samu ba etu cikin wannan shirye-shiryen da aka yi mhm. ko kana da wani karin bayani akwai abin ga eh, mu ina da karin bayani da ya kamata yi bisa zancen kwangila kwangila da aka yi ta bisa wannan tahiya na tsarin dife ingala mm. Eh, mu da muke cikin difa mun gani kuma mun shaida da yawa mutane da suke zuwa su yi ayyuka da ya kamata a ce mandabur local ne aka dauka an kawo su daga wani gari donc du coup ça ne profite pas à la jeunesse hmm. et certains matériaux aussi au lieu de les confectionner sur place par exemple les charpentes na na, na turbine da wani wane ne c'est des choses qui sont transportées muna ga ana zuwa ana sauke su donc normalement si c'est des fêtes tournantes qui doivent profiter aux régions moi je pense que franchement, la, jeunesse n'a pas été, été mise à profit dans, ce sens-là. Et vraiment, nous attirons l'attention des organisateurs à l'échelle nationale, que désormais, s'il y a des choses de grande envergure, de taille comme ça, là, franchement, il faut, il faut privilégier les investissements locaux. Sinon, ça, à rien, ça ne profite à, la région Ou du moment où on importe non seulement les matériaux de construction, et la main d'oeuvre encore. De quoi est-ce que la, région va, va, bénéficier C'est les investissements qu'on va faire et puis laisser nous, on va gérer. La gestion, on ne sera obligé de gérer les investissements qui sont faits. Et ça, j'attire l'attention de la jeunesse vraiment pour une gestion saine. Les mouvements, genre perturbations scolaires, franchement, il faut bien gérer les investissements. C'est pour nous. ina kira bisa harakan sallah da take juyawa na 18 December wanda muke cewa modifiyan gala abubuwa da aka yi namu ne aka yi mu ko da ba a samu mu ba a yi su da mu ba ba a ba mu damar mu shiga cikin aiki don mu samu wani abu ba mm-hmm. mu bunƙasa tahiyan ci gaban ekonomi mu duk da ba a ba mu nan yanzu dai mu yi aiki da damar da aka ba mu na kayan da muka samu kayayyaki da muka samu mu yi amfani da su yadda ya kamata mu gyara su mu adana su mu yi musu tattalin da ya kamata mun samu abubuwa da dama yanzu in kun diba wannan danan ne tribune take ta da amma yanzu in ka zo ka wuce in aka ce maka nan wata tribune ta yi zama nan za ka yi mamaki za ka yi mamaki wajaje sun yi kyau da dama an samu hanyoyi masu kyau an samu gine-gine masu kyau ana cikin yi wasu busu ma kare ba muna fatan duk dai wanda aka fara kuma a ce Allah ya sa a kare su lafiya a kare su lafiya eh. to mun ji wannan yanzu amma abin da nake so in sani est-ce que parce que la, fête du 18 décembre c'est aussi des activités hein, shagulgula ne kala kala Ici, nous avons euh, des acteurs culturels. Il a sont cinq. Qu'est-ce que vous avez prévu Vous avez mené des activités euh, dans ce sens bon zanci ci iya cewa mun shirya ko an shirya tun da ni na karfi kamar a harkan tiyatar tiyatar muke mai situwa shi a fa tiyatar don ka ya fa kuma na fesa ya des trucs qui, qui ont été donc euh, supprimés hmm. vi la raison de l'insécurité asman Suleiman minista wi mm. donc euh, zan iya cewa an sha shagulgula tana na ga shagulgula da ido na na je na zamna ba dan ba ko ni nawa ba ai wazan ce ba a shagulgula sai bare dan shagulgula wanda aka yi kusan in ce babu wata region wanda za a ce an yi shagulgula wanda ya hi na difa duk da ba ai ba su tiyatar da sauransu kuma ana na ana kanye yanzu ma da kike zo kina jin algaita kina jin ganga kura kina jin komi na tashi wala Comment la matasse a ciki ko vous avez été les jeunes ils reportent Ils explique-moi les activités que vous avez menées ici dans le cadre de la fête. dans le cadre de la fête. Eh, Iripor wanda suke yan difa su ma sun ba da goyon bayan Ok. Okay. Bisa ga wannan fetkin da ake ana difa. Hmm. salibirite da yawa wanda yau ma mun yi salibirite guda da mun zo nan za zamu yi amma mun katardo wasu sanyi mun ta yi plus eh, a funori inda ake animation peripheric mm. a nan ma yau mun yi salibirite a wajen hotel 18 nan ma mun yi salibirite epi akwai activité da yawa wanda mun katana da kamar sensibilisation da zamu yi mm. bisa kan preservation na acquisition na infrastructure wanda aka samu saboda mun gani vraiment difa ta samu gini da dama da Eh, abubuwa wanda ya kamata ce in ba tattalin su ba za su saurin lalacewa kamar wannan wajen wanda muke wanda vraiment kowa yana alfahari da wannan wajen mhm. dole ne za mu bada goyon bayan mu gaskiya mu ga wajen nan ouais, je rappelle à nos auditeurs quand même qu'on est installé à la place des martyrs effectivement ça c'est en plein centre-ville de de Difa, Difa hein, c'est ça oui ben voilà eh mun gore da wannan bayan da kuka ba mu duka zamu mu ci gaba wannan shirin namu amma kanan zamu ba don dama ya zo mana cikin rubrikin tashi mu ji wannan da waye hira et eh, on se reprend juste après. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, recevez les flots de l'artiste comédien humoriste. On va faire la différence sur le fond sur cette émission et répondre de Ahmed Ousmane. Ahmed, donc dit merci beaucoup, sincèrement. Bah, ne me remercie pas. moi, je te dis que je suis, ton frère. Ah et moi, franchement, je te vois de loin parce que je vois tout ce qui se passe. Ah ouais. Quand je te vois euh, à Radisson, ou dans les coins, en tout cas, les grandes salles. Organiser mes événements. Organiser tes événements. Je me dis, ah, le garçon, c'est bien ce qu'il fait. donc, du coup, finalement, il se retrouve dedans. Et moi, je sais que tu vas aller loin, loin dans ce que tu es en train de faire. Moi, je crois en toi, Ahmed Ousmane. J'espère surtout amener l'humour très, très, très, loin, au Niger. Et moi, je dis, hein, l'histoire de Comedy Club, c'est toi qui as initié ça au Niger. Disons les choses. On va parler de Ahmed Ousmane. C'est Ahmed Ousmane qui est Ahmed Ousmane euh, Ahmed Ousmane. je sais que vous n'aimez pas du tout cette question, c'est trop, mais c'est que c'est le concept de l'émission. Il faut rester je, suis, je suis surtout entrepreneur culturel. Ok. Donc je suis promoteur de spectacle. Ok. Et promoteur aussi de Haraka Comedy Club. C'est quoi Haraka Comedy Club Haraka Comedy Club, c'est un comédie club comme n'importe quel autre. Donc le Haraka, c'est le nom de, ma structure. Donc il y a Haraka 2403. Ouais. maintenant. Qui a un sens, je sais ce que ça veut dire. Voilà. <laughs> c'est pas ça la question. Et donc euh, le comédie club porte le nom de la structure. Et on a des, des spectacles qu'on organise de façon mensuelle mhm. euh, et dont des humoristes euh, nigériens ou d'ailleurs hein, viennent euh, prester euh, pour vraiment donner de la joie comme tu l'as dit en, en début d'émission. On t'a vu aussi faire venir comme tu l'as dit beaucoup d'artistes de l'extérieur. tu penses qu'aujourd'hui l'humour ou ce que vous faites Comédie Comedy Club, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ça a de l'avenir au Niger Vous pensez que ça va finir par prendre ou ça a pris déjà euh, je sais pas. Si on ne se cache pas les choses. Oui, en fait, beaucoup de gens euh, vont donner euh, euh, beaucoup de définitions par rapport à se retrouver dedans. Donc, moi, je me retrouve dedans dans la mesure où je sais que beaucoup de gens profitent de ce comédie club-là, a mhm. à commencer par les humoristes déjà. Mhm. Donc, et les salles aussi vers lesquelles on va pour organiser euh, le technicien. Je sais qu'à travers l'organisation de, ces comédie club show là, je sais que beaucoup de gens se, retrouvent et nous personnellement, genre on se retrouve. Maintenant, si tu voulais parler de financièrement, je sais que on est dans un contexte nigérien, même si le d'aucuns ne veut pas qu'on le dise, mhm. mais effectivement, on est dans un contexte nigérien. Mhm. On essaye de se frayer notre chemin mhm. pour faire en sorte que, effectivement, l'humour puisse nourrir son homme. en toi, tu t'es frayé ton chemin. En toi, franchement, je te dis que tu es forcé. Ok, d'accord, mais ça on un coup quand que tu, le chemin est dur et euh, plein de blocages voilà ça, je le euh, sincèrement c'est à travers le travail aussi mhm. tu sais très bien que je travaille avec euh, Alain Alain connais bien sûr donc on est vraiment dans cette optique là d'amener l'humour très très très loin et de mhm. faire en sorte que l'humour soit vraiment inscrit quand je vois des cérémonies, surtout officielles, qui se passent ici au Niger, que euh, les humoristes ne sont pas trop euh, considérés, alors qu'aujourd'hui, un humoriste, il peut aller animer dans n'importe quel genre de cérémonie, même à un funérail, je te mm. promets, hein, l'humoriste a sa place <laughs> là-bas. C'est une chance, par exemple, que les musiciens n'auront jamais. Ou, euh, bon, les musiciens peuvent peut-être aller au funérail, mais il y a des endroits où on n'accepte pas. vous, vous pouvez être partout. Partout. Mais vraiment partout. Et tout le monde aussi peut vous suivre. Oui, ça c'est sûr. Alors, vous avez rencontré les difficultés. Quelle aujourd'hui la chose qui dérange le plus Parce qu'on veut changer les choses. C'est ça, l'artiste exprime. Ahmed, l'instinct est solennel. Le Niger te suit, l'Afrique te suit, le monde te suit à travers le site du studio Kalango. Alors, les difficultés qu'on rencontre, surtout, c'est qu'en général, les gens ne croient pas trop aux artistes nigériens. Et pour revenir à l'humour, sincèrement, on voit comment ailleurs, les gens accordent tellement d'importance pour euh, cette discipline, pour ce domaine. Et on voit comment est-ce que aussi l'humour apporte tant de joie de vivre dans les pays. On a vu à quel point des humoristes ont été capables d'apaiser de prévenir des conflits dans d'autres pays. Et quand je vois aujourd'hui comment les gens ne suivent pas assez les humoristes ou l'artiste nigérien en général, c'est vraiment que ça nous fait un peu peur, mais quand même, je dis tout le temps aux gens, travaillons, travaillons, travaillons. Et les gens dont je parlais là, quand je dis il n'y a pas trop d'engouement autour de ces, de ces gens, je parle surtout euh, de ces firmes-là, du sponsoring. Parce que le sponsoring, pour un peu essayer de faire la part des choses, ce n'est pas donné que l'artiste vient commander, mais c'est à partir de ça que l'artiste essaye de recoller les morceaux et afin de produire, produire, produire, produire, parce qu'on a compris que l'artiste nigérien, tout ce qu'il fait, c'est à partir de ses, poches, c'est sur fond propre. Et il est temps vraiment que les gens puissent euh, accorder du crédit à ces artistes-là. Venez au moins assister à leur spectacle. C'est tout ce qu'on peut demander aux gens. Venez à nos spectacles. Peut-être que euh, demain, on aura des Jamel Debbouze parmi nos, nos humoristes. Bien sûr. Notre force, c'est notre nombre. Et ces artistes ont donc besoin de vous. C'était donc les propos de l'artiste Ahmed Ousmane de Araka Comedy Club. Hey. Amis de la Fada, aujourd'hui installés à 1000, plus de 1300 km de la capitale, nous sommes à Difa. Difa de tout bord confondu. Hein. Nous avons des entrepreneurs avec nous, nous avons des élèves, nous avons euh, euh, des activistes, des membres d'associations des jeunes, avec nous aujourd'hui. On parle de leur contribution dans tout ce qui a trait à cette fête du 10 décembre. Wannan matasa an tuɗa da ba Mine ne za su samu cikin wannan sallan? Me suka samu? wannan aiki suka yi? Wanne ne suka so su yi? Kuma yaya ne wannan sallah za ta amfanin su? Za ta amfani eh, garin nasu? Hira shi muke nan ga yau tare da Mahamadou Abdraman, lui, il est euh, commerçant à Ménasorwa, Abakar Issa, Maimuna Ousmane, entrepreneur, Mahama Hadi, euh, Asuman Suleiman, réalisateur, comédien, Aisha Mahamadou, Hadiza Saleh, euh, Ramatou, Umaru. Yau tare da su muke nan muna wannan hira zan ci gaba da tambayoyin na kuma har kawo can. An yi shawara wai da matasan difa bisa kan abubuwan da ya kamata a yi koko ba a cuɗa da ku ba. Akwai a lokacin da aka yi gayyato ko aka shawara da ku koko dai. Shiru ne. Kin san me yasa? A <laughs> bakara ha ina jiga. Akwai abun da yake ci mini kaman da aka zo shawarwari na abubuwan da za a yi walahi eh. wallahi da an ma matasa shawara tribinki na yau ba inda take bane za a yi ta brigade de duwan inda take za a tada a ja baya daga kasuwan tatasa ina kai tribin gaban na aka yi kwalta wallahi gonin kyau da za a yi da filin mgc ba karamin kyau bane zai yi amma aka je aka yi tribin inda babu fili sai gidan mutane yanzu in ba dan Allah ya sa ba mutum guda bai jina gidan shi ba babu espace ne kawai kwaltan nan baya wa ya rike mutane tribin espace ake nema ba abin haka nan ba kuma akwai matsaloli da wannan gidan president aka zo aka yi shi a cikin gidan governor me yasa ake festivitin 18 December dan saboda a je a yi jina a nisa a kai wuta ruwa gari ya girma sai aka zo aka jina gidan president a cikin gidan governor sabe dirkwa aka zo Eh, village na 18 king village villa villa kin da za a yi eh. a 2009 hotel aka yi set ci sai kuma aka doka a cikin onaha ina onaha eh, a cikin iniran aka zo aka yanke kawai aka yi saboda ke gari bai yi profite ba da girman gari ga abubuwan da aka yi kin duk aka zo aka cinkura su wuri na da wannan rishin shawara ne mutane kuma sun so kansu ne a cikin tahiyan wannan shi yasa ne fi sabila a gaba in za a yi gwamnati ya kamata ya tuna matasa su suka san menene ne ya kamata a yi wallahi inda aka yi a cikin inira wannan mu lissahi namu college sai je an ta ka ta dul babu matasa babu ekol babu matasawa a nan ekol ya kamata a sakan gari ne ya kamata a nan a yi eh, college da lise amma sai aka zo da yake ministrori za su da gidaje villa sai aka ce a nemi wuri mai kyau cikin gari suka yi profite suka saya ma kansu duka wurin kaje ministrori ne da dipitoti da kuma su ne suka ɗauka ma kansu da kansu kenan haka kin bai yi ba akwai wani zai ba ƙarin bayani eh, gaskiya ni ma ina da dan magana kaɗan bisa ga kaman shawarar matasa da aka ce an nema ko ba a nema fi ba a nemi shawara ba asuman d minister inda an nemi shawarar matasa gaskiya da abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce an gyara su ko an gusa su suna da yawa in ma shawarar nan an yi ta dai a daki aka yi ta alihin mu ba mu sani ba don mu ne matasa muna nan ko da yaushe duk abin da aka ce muna zuwa in kika dauka misali matasa aka ce ga mu nan duka mun zo akwai abubuwa kamar in aka dauka akwai wani abu da aka yi nan ga wajen MGC bukuru da ƙwarya da menene ka rasa rampuwan ne ko menene amma a jikin mir aka yi shi ban sani ba ko kowa da lissahin shi ni a nawa shawara inda a ce akwai shi muka gani a jikin MG za a yi shi ko da abun kwalliya ne maimakon a yi shi a jikin MG sai nan kamata ya dauko shi ina daidai ramfuwan sai ya je ayin da pam da menene kin wannan wuri yana dan hili in aka dan rage aka gyaggyara na ana iya a yi da shi mai kyau mai wani abu ne wanda sai in kana kallon koten ka kana wuce kake kallon shi kuma abu ne mai kyau wanda ya sa represent Bremen Difa in an gane shi akwai abubuwa da dama fi sabilillahi wanda ya kamata a ce ana shawara da matasa an dauki hotel guda gare mu Difa wani abu ne wanda za a ce kusan abun kumya a lorke a cikin program akwai hotel akwai farmasi akwai abubuwa akwai boulangerie wanda duka suna na wanda mu ba mu gansu ba mu san ko a wani komin daban aka yi su ba dai alhamdulillah kai asuban to na gode tunda lalle na gamsu da amsoshin naku zan ci gaba da tambayoyin nawa est ce que. Il y en a qui ont quand même profité pour lancer des business. Qui peut me répondre Ça va Salam alaikum. <laughs> Ajiya, ni zan yi magana. Ni sunana Mustapha Usman, wanda aka fi sani da Musti, ni dan kasuwa ne kuma artist ne. Okay. Yanzu haka ina cikin kasuwa na ji wannan labarin za a yi wannan abu na garzayo. Ka gudu ka zo, to wallahi. Wannan abu ne mai kyau wanda za mu yi farin ciki sosai. Kuma eh, rauni da aka dan samu ta bangaren kasuwanci ko wani abu, kasuwancin da kansa muka ɗauki misali a da in za a irin wannan shagulgulan a cikin garin ake ɗaukan ɗan kasuwa ko a bashi kwangila na abinci da za a dafa ko wani abu makamancin haka amma wannan gamin da za a yi sallan abincin da za a dafa ma ba a ji labari ba ba mu sani ba ko can daga can suka taho da su ko wani abu makamancin haka mu dai ba mu sani ba tunda kowane ɗan kasuwa an ka shiga jaje yake an ba dahe bane ina ga dafe <laughs> Eh, bayan <laughs> wannan rauni da aka dan samu ma eh. kuka dauki misali yau babu dan adaidaita ko guda adaidaitan nan duka matasa ne a cikin matasa na akwai wanda yake da mata guda akwai wanda yake da biyu akwai wanda bai da shi yake rike da gidansu wani kwana guda in ya tsaya bai ja adaidaitan nan ba wala gidansu akwai matsala tunda wani ba nashi yake ja ba kuɗi ne zai biya in ya biya da marece zai samu wani abu ya maida to kun gani an ce a daidaitan nan ba za su yi aiki ba sai bayan ina ga eh, sai ba sai eh, eh tukunna zai yanzu wannan kadai ma an samu rauni eh tabbas sallah abu ne mai kyau an karu a wannan me ake ce mashi a wannan in ka ce an samu rauni ana harka a daidaita ne nake gani kusan dole ne eh, tunda in ka ga yanayin yan security da muke ciki sun yi ne saboda kamar circulation da waye rarrage yanzu kenan ke da kin ga adadi ta guda anan ku ta zaki da gudu kin da cewa babu ta adi fa an hana ko eh, mai amma da so ne a ce so ne ba hujja ba ne saboda mutane da shi suke cin tuwon da shi suke shan ruwa da shi suke ci da iyalansu ya za a dan saboda me yasa aka kawo duka wannan first day lord king suna iya su yi mutane mana suna iya su arihe garin mutane su yi yawon su kin ji in an tsaida kin ah, an tsaida dan yawon su kwana biyu a kafan amma su sama wa mutane muwayan wanda za a dan yi deplace sai bare na ga kelkebis in zaka hau shi ma dai ina ga dan wani da wani dai an ka ji a ganka wani wura kamar yana wani lokaci a ce maka yaya kaske ce bis ne daga nan kwalta kaɗai suke bi mai amma su yan adaidaitan ake dubawa ba wai aikin ko mutanen kafa yanzu wannan kamar da abokina faɗi wasu basu da aikin yi wani he yayi nan yake sai ashin kawo shi a leda ta yace yanzu kamata ya ce dukkan su nawa suke an san nan burkin su suna da PS Ameri ilson a registre a samu cikin harkar jefan galan nan kowanne kwana biyu akai ko a ba su san kimin san a ce to an hana ku arewa ta gashi ku biyar biyar ku je kowa a wannan kuma bata samu ba a gaskiya bata samu ba mm. ba haka kin ba ba amma ce musu ba za a tsaye da adaidaita ko communique ko gouverneur ya huda na duka wannan ba ba kawai kana tahiya police zai tare ka kawo takardu PS kinka complete za ta komseriya wallahi haka aka jiya haka aka jiya haka aka ce da garin da babu order ba ba haka nan ma kawai haka nan ne ba har yau ba wani not kin da aka ce gashi nan hudu yana jiya ma ina tahiya jiya ma ina tahiya da Mauritania c'est vrai on a l'impression vraiment que vous avez beaucoup de choses à dire. Les gens de DIFA auraient aimé être plus impliqués dans tout ce qui est préparatif et tout. Ah, ok. Eh? Ko a samu na diri diri diri diri diri. Eh, voilà. za mu shirari wannan algaita da suka bamu wannan shawara ta musa algaita fara ta zo difa. Et eh, on se reprend juste après. après euh, cette note musicale propre à la région de Difa, on revient à la Fada aujourd'hui avec les jeunes. Yo muna muna hira shirye-shiryen wannan shagulgulan da aka yi na 18 December waya ne an cuɗa su ba a cuɗa su ba zan zo direct ga tambaya ta ta ƙarshe ina so in sani quelles sont vos attentes à l'issue de toutes ces festivités Quelles sont vos attentes On va aller euh bai magana ba. bari Ba magana ba ko? To to. Eh. Eh, bon, abun muke yanzu eh. gani aiki yayi kyau. Gari an jara mata, an mata sabon fuska. To abin muke yanzu mine ne gwamnati ta ta wayawa mutane kai mutane su sani cewa abun gawa da aka yi dan mutane aka yi shi ba dan gwamnati aka yi shi ba kenan menene in yan lokal su za su wani garef ko wani za su hito hakan ga don Allah su kula sosai ka su bata mana wasu lamfadar ka su bata mana wasu hanyoyi kamar dai abubuwan da aka yi akinin da aka samu nan akinin da muka samu nan kamata a ce muni preservation shi kowa ya san da wannan tunda dai aiki ya yi kyau prime minister ma ya hito ya yi magana ya ce aikin da aka yi a difayin gilanga ba inda aka taba yi shi kun ga wannan kamar shi ma alfahari ne mun ji daɗi sosai da wannan magana nan da ya yi mun sani cewa a gaskiya dai wannan duk ya san difa nan yau zuwa shekara uku ba haka ba difa ya ce an samu ci gaba sosai to don Allah abun da muka samu nan a rike shi don mu samu mu ci gaba nagode magana ka ta karshe bisa kan na na Hausa mu abun da muke jira eh. abun da muke jira bayan wannan sallah ta Dife Engala eh. muna fatan a ce bayan ta ya zama na kofa ce ta buɗe gaba ɗaya ga difa ga 'yan eh. difa a ce wasu harkoki na kuburfe na wani wane ne a ce sun kare sun hankali ta dawo kowa ya je ya kama aikin shi da ya saba a da a ci gaba a samu arziki mu shine muke fata kai ku ta'a mishi haba eh. shi ma ya kare ma wani kawai a saurara <laughs> abin da nake so shine an mana ayyuka an yi kwalliya an yi abubuwa dan Allah da Annabi akwai abubuwa wanda ya kamata mer ne ya kula da shi mai rita kula da shi ta yi wane ne kamar a dauka lamfadar kinga yawanci da an yi abu wasu yan wuta ce ga munan hayau da an yi kwana uku an wuce ba ka kare ji ba an sake kunna muku wuta to da Allah su yi kokari akwai kudade akwai na mai akwai komai da Allah su mana kokari su kama mana aboki na banda lampadar eh. le nivo da akai yi meri su sanke kula da tsaftar wannan kanivo ne banda nan kuma eh, kin ga ke ka mu mututa a aje mu tuta cikin gida da Allah banda nan kin gani ke da eh, ki duba ki ga yadda matasa suke anan difa bayan nan da Allah ya kamata su duba su gani a samu yadda za a yi fi sabilillah a samu aikin yin wannan arike kan ki ga tsoho guda kin ga matashi 100 anan to a yanzu misali zan bada MGC da aka yi wannan wasanni kujeru da aka mana kujeru ne dai ga su nan eh duk da ma suna da kyau sosai kujerun nan ina ga da fara wannan wasan zuwa jiya wallahi rabi duka sun kakkare yanzu in aka ida aka suka tafi ina ga da wuya a gyara ba a gyara ba kenan muna jin daɗi muna cewa an gyara mana MGC za mu yi waye a yanzu da ake sallan akwai to to wannan abubuwan ya kamata su manya su duba su a gyara to wani abin da Allah ya kamata a duba mana to eh. to dai na shi matasan difa ni da abu suka wannan shirin nawa ko an shi ku amma yanzu kan yi ban kwana kwata kwata da ku zani ba Olivier dama ai da sanayi anan sanka ko Olivier zo muna da chronic ka mu ji wannan wurin da muke a yau plus da martir bisa kan shi za ka yi ko Merci beaucoup, Ravi, et merci à tous. S'il vous plaît, applaudissez pour vous. Vous étiez formidable. La fada, c'était vraiment une vraie fada. On prend la parole quand on veut et on la laisse quand on veut. Le grand frère, là, il a respecté le code. <laughs> Alors, chers amis de la fada, amis auditeurs et auditrices de l'émission Tous à la fada, dans la chronique, normalement, on parle des buzz sur les réseaux sociaux. Mais ce soir, on va faire exception. Et on va faire réception jusqu'à ce qu'on ne quitte DIFA. Parce qu'à DIFA, il y a beaucoup de choses à raconter et on va profiter des deux minutes de chronique pour en parler. Alors ce soir, on est à la place des martyrs. On se demande, c'est qui un martyr et qu'est-ce qu'on doit à un martyr J'ai fait des petits check-ups, des petits contrôles. Oh, tu veux nous aider Vas-y, ma soeur. Il y a une soeur qui veut nous aider. Appréciez pour elle, s'il vous plaît. Alors, c'est ça. Vas-y, c'est quoi, c'est quoi un martyr et qu'est-ce que tu enseignes un martyr, c'est quelqu'un qui a l'amour de son pays et qui part à la guerre pour protéger les, les, populations, la nation, tout ça. Merci beaucoup, Sista. Applaudissez ah très fort pour elle. Applaudissez pour elle, c'est très important. <laughs> et oui, et vous, et vous, allez c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a dit. Donc, euh, quand on dit martyr, c'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie donc pour, pour les autres, quoi, pour son pays. donc, c'est ça. Et je ne vais pas dire le contraire de ce que vous avez dit, je vais juste compléter. Exactement, le martyr, c'est celui qui a fait le sacrifice ultime, qui a donné sa vie mhm. pour son pays, pour sa nation, mhm. ou bien pour une cause. Alors, un martyr, c'est d'abord une personne qui subit un martyr, c'est-à-dire un supplice destiné à le faire renoncer à sa foi et qui accepte la mort plutôt que d'abjurer, c'est-à-dire d'échouer. À l'origine, cette notion appartient à la terminologie du christianisme, mais certaines, certaines sources dans la religion musulmane le martyr ou bien le shahid, c'est celui qui est mort pour avoir porté le témoignage. Le terme martyr est traduit comme le témoin de Dieu. Et ce terme mérite beaucoup d'attention dans notre religion ou bien dans la religion musulmane. Mais de nos jours, le terme martyr a évolué. C'est ce que vous venez de dire. Ce ne sont plus les chrétiens ou bien les musulmans qui sont martyrs. Non. Le mot martyr désigne ceux et celles qui sont morts pour des causes nobles. Et ici, à Difa, plusieurs de nos frères, surtout soldats, sont morts pour la paix, pour la stabilité, pour la liberté et ce soir, nous leur rendons hommage dans la chronique. Alors, et ce soir, nous leur rendons hommage. Alors, on se demande, qu'est-ce que nous devons aux martyrs Ceux ou celles-là qui sont partis jusqu'à donner leur vie pour nous. Eh bien, puisque ce terme a une connotation religieuse, avant de prendre une autre connotation, la considération et le respect que nous devons aux martyrs restent éternels. Nous leur devons, en gros, le respect et surtout de la reconnaissance, comme l'a dit ma soeur. Merci beaucoup. Merci. Merci Olivier, merci. Euh, C'était la chronique de Tous à la Fada.

kula da gine-ginen da aka yi to wannan hira za ku ci gaba da ita da abokin aiki na habibu garba sai in ce a huta lahiya kun shi